ce bayan ɗaukar haƙƙin Allah ne a ba wa malamin kimiyya ya yi mana bayani ko yana mana bayani a akan istilahin da su baye suke amfani da shi a almana da kuma kishiyarsa almaqam to akan sai yake bayani inda ya faɗa mana cewa lafazin almana ana ɗaukar su da ma'anoni akwai ma'ana ta farko wanda suke mai kyau akwai ma'ana wanda suke ta biyu ko kuma tana da harshen dawo za ta iya zama mai kyau kuma za ta iya zama mara kyau akwai kuma ma'ana ta farko wanda suke lalatacciya to akan da yake bayani bayan ya kore ta sai kuma ya mai da mu a na farko wannan kasan wanda ma'anar da ta ce ce domin mu tantance tsakanin kishiya da kishiya Ba za فلا بين توحيده حتى تبين الاشياء kullum kishiya shi ke bayyana kishiya. in kana son ka gane wani ke da kalli bai kishi in kana son ka gane wani ke da kalli bai kishi wa zikri ko kusa ko zikri kullum kishiya take bayyana kyan kishiyarsa in wanda ya zama mutum na to shi shi za zama mai kyau in kuma shi ya kasance mai kyau shi shi ya kuma za ka kasance mara kyau to a kan wanda yake mana ba sai ya ce wa kullum mashayi dukkan malamai alladina yuqtada bihim fi din waɗanda ake koyi da su a cikin ajiye. muttafiquna sun taru sun yi ittifaqi على ما اتفق عليه salafu bi ummati wa akan abin magabatan al'umma kuma jagoron al'umma shugabannin da na farko suka yi ittifaqi a kai duk wani malami na Allah da ya cancanta a ji shi ya kira mutane a amsa kiransa zai kasance ne a dukkan komai yana kokarin koyin da magabata wadanda Allah ta'ala da ma'aikin da suka musu shi ne wanda kyakkyawan addini ya tabbata a gare su zamanin su ba a jirgita addini ba ba a kaji abubuwa a shigar da su a cikin addini ba ba a shigar da abubuwan da ba sa cikin addini a cikin sa ba to masu koyi da su da suka biyo a bayan su su ma sun yi ittifaqi min annal khaliq subhanahu lallai Allah madaukakin sarki mahalicci wanda tsarki ya tabbata a gare shi to gani musulun makhluqat ya bambanta da halittu a komai laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir Allah ta'ala babu wani abu kamar amma kuma mai fiye shi ne gani jin sa ba irin na halittar sa bane sannan ganin sa ma ba irin na halittar sa bane shi kadai yake a zatinsa shi kadai yake a wannan abin da magabata suka yi ittifaki a kenan abin da alqur'ani ya tabbatar kenan abin da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kenan malaman da suka zo a baya su ma abin da suka yi ittifaki a kai kenan annal khaliqa lallai mahalicci Allah subhanahu wanda ta tabbata a gare shi mubayinun bil makhluqat ya bambanta da ababen halittar babu wani abu da cin halittun Allah da ya kama da Ban balle haka kalle shi a ce ma an shi Allah ne wani ya zo da kamar yadda masu wahalar da wujudin suke mata walaysa fi makhluqati shay'un min dhati sannan babu wani abu daga cikin halittun Allah wanda daga zatin Allah aka shiro shi ba an tsakka kafirci ne akwai abin da suke ce mishi eh, abin da annabi muhammadi wasu daga cikin eh, gulamu sufiya wanda suka zaki a cikin sufanci kuka wuce suna da ini suna fata suna da abin da suke ce mishi annabi muhammadi cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta shi kuma wannan hankar da yi sulama da Allah ya ba halitta to daga Allah ci. wani yanki ne daga cikin Allah wani ya gobe da shi ne ke cikin annabi Muhammad cikin cikin wani hadisi na ƙarya cewa wai annabi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu ruhu da jikita farkon abin da Allah ya a halitta a cikin annabi ka ga wannan tsakaci babba da bai kamata a samu wani musulmi yana da wannan kudurin a zuciyarsa Ba babu wani abu daga cikin halittun Allah da za a ce daga zatin Allah wala fi zatihi shay'un min makhluqatihi sannan babu wani abu a cikin zatin Allah da za a ce daga cikin halittunsa yake kaga duka kishiya da kishiya ne babu wani abu daga cikin halittun Allah da za a ce daga zatin Allah yake sannan babu wani abu daga cikin zatin halittunsa da za a ce sa daga halittar Allah ya ci ba ba Allah shi kadai yake wahda guda da ita da fi yi wa ibadi Allah shi kadai yake a zatin sa da sirri ko da ta da an faɗo wata siffa a ɗan adam akwai sunan wannan siffa kuma irin ta Allah ce da aka ce Allah na ji su ba irin jikewa ba ne jin sa daban yake shi yasa malaman mu suke cewa al-kalamu fi sifati farqun an al-kalami an a duk lokacin da ka zo kana magana akan siffar Allah to kana magana kan zaɓin sa ba za su rabuwa yanzu kamar a mutane ne wani zaɓin matsalin a'ala sai a ce wane wane ne sai a ce kuma dogo ne za ka iya raba wannan dogon da kuma shi waye dogon shi ne wannan da ake magana a waye ake magana da shi ake magana kan da ake kuma shi da cewa shi dogo ne shi ne dai wannan da ake to kun ga ce Allah ta'ala yana da sifa kaza to kana magana kan Allah ne to da babu wani abu da cikin halittar Allah da ya tabo daga zatin Allah sannan babu wani abu da cikin zatin Allah da za a ci ai daga halittar da yake Allah ya bambanta da halittar Ya sa, ko da mutum shi nan ya zo ya kawo masa irin wannan tunanin a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ya yakan zo ba da yau sai ya rika cewa man kalaka ni wa ya halice sai ka ce Allah a zuciyarka kai tai kai tai har daga baya sai ya ce maka man kalaka Allah to shi Allah ma ya halice shi annabi sun ce da ka ji jin wannan fitina a zuciyarka ka ce a'udhu billahi amantu billahi wa rasulihi Allah ka tsare ni na yi imani da kai ya Allah kuma na ne imani da manzannin ko kuma mutum ya jin zuciyar tana ta ta maka ai Allah ka daye ko Allah sifar ta ka dace yana jin kaifiyar a cikin zuciyarsa ko zuciyarsa na neman ta da Allah da wani a cikin halittun يتجدوا جوازة الدعاء لجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أقول بالله أمر بالله ورسوله الله حليم لا يؤمن عندك يا الله من إيمان لمن لك يا الله الحليم الذي يؤمن بدون جناح وأنه يجب إفراد القديم عن الحاجة فمن يا وجب عقلي عن القديم وانت تمشي عن الحادث daga kaganci nan ana ba da labari ne game da ana ba da labari ne game da mu dukkanin mu hawaji mu dukkanin mu dukkanin mu dukkanin mu amma Allah subhanahu wa ta'ala ba وتمييز الخالق عن المخلوق sannan kuma ya wajaba a bambanta tsakanin mahalicci da kuma me da wanda aka halitta shi ya sa sa'a cikin littafin da ake taimakawa a zaune akwai yahya tukuri yujari a cikin manzumarsa ai cewa yake ilan bi anna awwalan wujud an ta'rifa ar-rabbani al-mawjud وأن للخلق إلها واحدا ليس له في ملكه معاندا منهج الأشاعرة أما جد حق الإسواد الإسواد إلى منهج أن أول الوجود أظن يكفي أن تعرف الرب من الموجود فكنت تتكالم عليه الرب مع الشيء mai juya na murran bayansa mai renansu Minan al-maqbubi ka gane shi kuma waye aka halitta wa ake juya shi waye ake shakka kaga wannan ke wa anna li khalqi ilahan wahida sannan halittu suna da abin da guda ɗaya laisa lahu fi mulkihi mu'anida ba ya wani wanda ke ja shi a cikin mulki wannan ka'ida ce tabbatacciya so da haka wajibi ne a kadai da mahalicci a bambanta shi da ababen halittarsa kada a takuta ka a ɗauki wani haƙƙi na Allah ta'ala a je a ba wani da cikin halittarsa a rububiyyar sani ko ko a rububiyyar su ko ko a asma'u da suka ta shi kaɗai yake bi kalamin كلام min من kina يمكن ذكر Malamai na Allah waɗanda ake koyi da su. irin wannan batun da aka yi to batu ne mai yawa a cikin maganganunsu baya iya yiwuwa a ce an ambaci duka maganganunsu a kan wannan littafi in ji malam a taymiya rahmatullahi alaihi malamai aqida su ke nun cewa Allah daban halittun da kuma daban Allah na da siffofinsa sannan kuma su kuma bayan suna da siffofinsu lillahi wasu laita za ta yi halki ولخلقه وصفهما وصفان لا تجعل الوصفين وصفا واحدا من غير تفريق ولا تبيان ومن غير تمييز ولا فرقان Allah na da halittunsa Allah na da siffofinsa bayan sama suna da siffofinsu Allah na da siffofin shi bayan sama suna da siffofinsu siffar Allah daban siffar da daban ko da an yi dace a suna to ba su daidai ba a ma'ana kana iya cewa Allah ta'ala na magana ni ma yana magana amma magana ta da kuma magana Allah ne ba su kama ba babu kusanci a tsakaninsu ni magana ta magana ce ta bawan Allah magana ce ta abin halitta na Allah shi ko maganar Allah maganar ta ce a matsayin sa na mahalicci makadin bayi wanda ya cancanta abota masa da gaskiya wanda duk wanda ke son ya tsira da shi zai bauta wa shi kadai ba tare da ya haɗa shi da wani a cikin ba. ina ganin ko hum kan gaba. malamai magabata sun yi magana alama ya alimu lil qulubi min al-amrad wa game da abin da ke iya zuwo wa zukata min da amrad da cikin mutum zai iya cutar kansa da cuta ta aqida ko da tana karatun da zai ko tana shi sun zai iya zuwa ba da ciwo kamar duk wani tunanin da wani ambata a baya ke kawo wa mutum cewa ai gashi ai Allah ka kaza yi kama da kaza yi kama da kaza wani ya ne wasu shubuha sannan da shubuha abin da ake ce shubuha shine abin da zai zo ya ce maka in ka kalli dama sai ka ga ya kama da gaskiya in ka kalli abu sai ka ga ya kama da gaskiya shine ake ce shubuha shine ake ce shubuha waɗannan cututtuka ne manya-manya da suke samun zuciya amma mafi yawancin abin da ke kawo shi ne jahilci da rashin kusantar karatun addini fa inna ba'dhan nas domin wasu daga cikin mutane kan yashhadu wujudan makhluqat za su iya ganin wani abin zahuwa daga cikin halittun Allah fa yadhunnu khaliqan ardi was samawati sai da su cewa ai mahaliccin sammai ne da ƙasa shekan zai iya zuwa a wani abin zuciyarsa ya ɗarsa masa ya ce ai wannan nan shi ne Allah sai ya zuwa da wannan sai ya ya shi ne Allah ya adam tamyiz wal furqan saboda ba yi da abin da zai tantance gaskiya da ya rame tsakanin gaskiya da ƙarya a cikin zuciya duk ne a zuciya ba da baki ba a zuciya domin dama shi kan ba inda ya fi so ya mallaka kamar zuciya wannan zuciya ita ke sanya mallaka domin in ya mallake ta shi ke nan komai zai in ya zauna a cikin zuciyar mutum sai ya zaɓa masa komai in shi zan ya mallake zuciyar mutum sai ya san ta masa komai kana mamaki a ce mutum ana hira da shi ɗan adam ne shi ya ce wani yana kashe ɗan adam ya ne shi kuma yana ba da labari baya ya jin komai sai ka san wannan shekan ya zauna a cikin wannan zuciya ya yi duk abin da ake yake can ya yaya ya a cikin wannan zuciya to shi ne yin wannan shekan zai iya zuwa ya ɗarfi samun mutum a zuciyarsa ya bijiran masa da cewa ya ga wani abu daga cikin halittun Allah ta'ala sai ce yi mahalicci ya ce an shi ne Allah da samu wasu sai abin ya samu ne musu yawa sai su ɗauka kamar da shi a kida amma su gobe wasu su fita irin su ibn arabi al-bayi masu wannan rubutu da abin ya zauna musu a zuciyarsu shi ke nan kawai da suka koma su kama kira zuwa gare su har ma suna ganin ba shi ne addini shi ne addini da abin da ka gani ka ce Allah ne da abin da ka gani ka ce Allah ne kawai to shi ne sai malamin tafiya sai buga mana wani tare in kama kwakwalwa sai ce bi masjidati marra shu'a ash-shams irin wannan kamar mutumin da zai ga haske ne na rana فيظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء في السيارة من الجمال شيء على الشمس a yanzu ne ranar sama ranar sama ba a zuwa kusa da ita tsakanin mu da rana ta sama can wannan a shamsu da shamsu ne da Allah ke bayani kanta a tsakanin mu da ita akwai tafiyar kilomita fiye da miliyan uku tsakanin shamsu wannan a shamsu rana ta sama da duniyar da muke rayuwa da ita cikin ta matsayin mu da 'yan adam akwai nisan tafiya ta fiye da kilomita miliyan uku fiye da kilomita ta ka da sun za ka kule da kilomita da kuke a tsaye don ka ce za ka je rana za ka je inda rana ke akwai tafiyar kilomita fiye da miliyan haka masana suka cinta domin ba tabbas ba ne haka suka cinta ta suka fai to sai mutum yana ɗakin da ke ga hasken rana rana ta hasko shi ta wundar irin lokacin da ake kaddara ranar da shi ta aiki ta a a'a ta na rana wannan rana ya abin da rana ta yi ko rana ita ce wannan ta shi sai ta ce ranar to haka wasu suke ganin halittun Allah subhanahu wa ta'ala sai shi dan ya san rufa musu a zuciyarsu sai su ce ai bayan Allah sai ce ai Allah ne ana nan ana nan idan shi dan ya ci gaba da saka musu a cikin zuciyar yana kawo musu shuhohi da yawa dama shuha idan ya ba a kore ta ba to tashi take ta zama daga shuha take zama aqida daga shuha in mutum bai koyi hutu ba abin da ya masa kama da gaskiya amma ƙarya ne to idan bai koyi shi a zuciyarsa ba ya ne to sai ya tashi masa daga haka sai zama aqida sai ya gudun tashi a zuciyarsa shine malamin bin sanyi a cikin littafin al-kawai yake ba da ka'idar yadda ake koyon wannan yace dafi'il khatara fa in lam taf'al sarat fitra yace fa qarinha وإلا صارت قولك فقاومه بضده وإلا صار فعلا فقاومه بضده وإلا صار عادة فيصعب عليك علاجها يتجدى بني الإبارة أخويا أقول لك مش الخطر الخطر شتى كثر من نفسه يتدون أن يزومك أقوى الوقت wani gudun sallah ma kake wani gudun kana ban ɗaki sai ka cikin wannan tunanin ya zo maka ko da zarar ya kasance mara kyau ne wannan alkhabar adam dan tunanin da ke fitowa wanda wulga a cikin kwakwalwarka to kai sauri ka korai haka ta ke yin shi yasa suka ce ana hijira min khatratin ila khatratin ana yin intiqali ana yin kaura mutum ya canza zuciyar shi tana wani tunani sai ya tunanin ya kawo wani tunani da haka yi shi ya sa ake suke faɗi uh, malaman da suke bayani a kan yadda za ka sa zuciyar ka zaune na lafiya in ka zauna kawai ka tuno da wani wajen ciki Ko tuno kuma wani wani ciki a rayuwa da kanta za ka zuciyar ka tana tsaye wani abu ya zo ya fi gudun zuma maka a rayuwa Ko tuno da wani wani ciki da kake ka taɓa shiga wannan tunanin farin cikin zai kori tunanin bakin ciki wannan ita ce ka'ida to haka tunani mara kyau ce ba ke ka kokari dore shi daga zuwan amma in ba haka ba to sai ya zama ka tinta shi ne abin da kake nana shi a cikin kwalwar yake kaiwa yake komowa a cikin zuciyarka ya zama abokin hirarka a zuciya sai ka gama kuma kuma kawai ya zo da ya ce bahaushe na karanta shi kan wasiƙa ce karanta wasiƙa jaki jaki ne ya fito mai wasiƙa shi ne ba shi ke karanta fikir ke na, shi na nan kawai mutum yana zaune an shi yau su yake zama wane ne mai najeriya da yawa ɗan waje ko da ma fita. to sai ko shi so yake ma bai na shi hawa bu'a'a ma bai na shi yake hawa Da tsakanin safe da yamma da marai safe da marai ce kawai kuma ya ya zama shi ne na kuma a ya ta jin daɗi yi jin daɗi yana jin daɗi a ya ce kai idan ya zama maka jikin ɗin nan kai yi ya zama a da ya karanta wasiƙar jakin ya karanta ya karanta ya karanta ya mayar da wasiƙar jakin amsa jaki ko bai komai ba da shi ne ba da fara ba da shi na ƙasar hutu kuma wasiƙa ta yi kuma ba bayani to shi ne sai ka ya huta a da baki to idan ka furta su kai abu mara kyau tunani ba kyau ya iya fita a bakinka da ke kai ka korai kanka take ka aikata shi domin daga magana ke aiki yanzu ba da wasa ba ne irin yara haka da suke shiga sai kai ana abin nan mai tabbiyon ya ce zan kashe ka ko zan kau da kai shi ke nan ba da wasa kuma sai ya zama mata ɗabi'a daga nan idan ya aikata ko su da aka jarrabe shi da aikatawa kai ya sake aikata wannan abin in ba ka wani da wata al'ada idan abu ya zama mutum al'ada wahala ko wani kayan yasa duk wani sabon Allah da za a ce kayi yau kayi gobe kayi gobe kayi gata ya zama maka al'ada to akan tsinci kai ma a matsayin idan mutum da ya ba kawai zai ji bai da lafiya ina ba ku labarin wani da na ji shi da shi da esperance da gidi kallon dambe dan dambe gidan dambe ne shi ne sai zai zanga shi masu ne na shi da goya shi sai ba shi ne ce da naira da yake da shi inda za ka je gidan dama kallon dambe sai ce a ba kamar yake ba to sai a shi ne zai rage ko ba a wannan naira da yake ba shi da hau ya kai shi yake na sai yake cewa ita haba haba haba kamar yake ba da me zan ci da zanubin koko da tsada <laughs> shi ah, ne sai ya a to kakka je mana da ne da ne za ka je kakka je mana da ba na ne kuma da shi ne ne ba ya ce da ne zai ji da tsadar ko da to ya fara tafiya ne ya sadaka da ko ba shi ke nan ba amma tsara ya zama ta al'ada inda zai mawar da zai a inda ya je musu zazzabi zai yi a ranar haka yake wannan so da ka ba a wasa da tunanen tunani da suke zuwa ma mutum a zuciya duk lokacin da tunani mara kyau ya zo mutum a zuciya mai kokari tun daga tashin farko ya korai kan ya take ya zama zauna masa a cikin zuciya sai ya zama zai yau abin da yanzu ba masu hawan jini kana tsira da likitoci likitoci suka musu wasiya suka musu bayanin suka daina da yawan jini da kan zai shi ya za a iya daina ba na riga na saba ya riga ya saba ya zo na kawai haka ne ya da tunane Allah shi ya tafi saboda haka Allah ta'ala a matsayinsa na mahalicci bayi da yake da halittinsa babu wani abu daga cikin halittun Allah da ya kama da Allah sannan Allah da ya kama da halittinsa wannan aƙida da ya wajaba kowannen mu kudinta ta a cikin zuciya ta kenan da ita ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba bayanin haqiqatu kalamihi fil farq wal jami malami bin ya sake kama wani istilahi da sunaye da suke ce masa al-farq da al-jami al-farq da hausa shine ba al-jami kuma hada eh, sun yi batu sosai a game da wannan a cikin kansu kamar أبنى الإمام الكشيري أشير رسالة الرسالة الكشيرية من أن عن الجبر كما الإمام آه، أبنى آه، الأنصاري الحربي الحربي الأنصاري أشير كتاب منازل التابعين شما تتونا أكمل مسألة قال ابن القيم رحمة الله عليه أشير كتاب منازل التابعين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يا أو كوانا يا أيمة بياني بالعوف daga cikin littafin malamin isra'ili ya fi kurakuransa a ciki ya fi kuma inda ya daidai to shi ne zai bada ya ce wa hum qad yatakallamuna fil fath wal Su sufaye suna bayani wani zubin a game da abin da suka kira al-fath wal da kuma al-jabr ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفنادق yana shiga a cikin waɗannan lafuzan guda biyu wasu maganganu mabambanta wanda sai dai suke da irin maganganun nan da aka yi a cikin alfana'u da muka baro a baya domin sun yi ma saɓani ne ake nufi da aljin kudan ne kuma ake nufi da alfan kudan wasu suka ce abin da ake ce ma aljamu kamar yadda al-kushaini ya kawo shine tabbatar ma da Allah ayyuka kaga rububiyya ce shi ne suka ce alfarku kuma shi ne bawa yadda da aikin da shi kuma Allah wa ɗauki ya dora masa wasu su kuma suka ce alfarku alfarku shi ne mutum ya tashi daga asalin ilimi mai dalili ya koma ilimin da ya kasance abin da suke cin shi a ilimin dalili al'ilmin lalbi shi ne ilimin da ba ya kai ba haka nan kawai kana da zai ya Allah ya ma kawai ta zo ta fahimta Allah ne ya sa maka wannan fahimta ko daidai ce ko ba ni ba ce sun tattauna dai akai da yawa وشين ذلك فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات bawa idan ya ga bambance bambance da kuma yawa a tsakanin halittun Allah yanzu da mutum zai je su da alayya aikin hajji anan za mu ga asabbi kawaitan fil makhluqat ga wani mutum ga shi nan akwai shekarar da aka samu wani mutum ne ya yanzu yana jin daga daga wata kasa na jin daga afghanistan aka ce shi shine aqwamun nas fil alam shi kowa kowa a duniya wasu sun ka shiya ne don hutun da suka social media za ka ga da za ka je ka tsaya a kusa da shi ba ka wuce kaurinka ya zo aikin hajji ga shi na wani dogo can can kanan ba a aiki ba duk ya ka yin wannan har wasu suna da dara da jini da koshi da wanci a ce kan ba da koshi da wanci da zuwa aikin hajji to kaga a tafi tabbata taki mutum zai ga halittun Allah mabambanta ga wani fatar da saboda janta kawai fashewa take tana jini saboda ya saba a can yake rayuwa yanzu kuma ya zai da zafi yake sai ba ta sukun da ta fashewa ya nera mata musamman kafar to kaga idan mutum ya ga halittun Allah da yawa yabqa qalbuhu muta'alliqan biha sai ya zama zuciyarsa ta yi da waɗannan halittun na Allah mutashakkitan sai zuciyar ta ta takarraba naziran ilaiha yana mai ganin halittun Allah yana kallon yana mamaki wata allukuhu biha ratayuwar zuciyar bawa da halittun Allah saboda yawan su da ya gani ko bambance bambancen su da Allah ta'ala ya sanya dalilin sakin ba mahabbatan ko dai saboda soyayya sai zuciyar ta rayu ta ratayi da wani daga cikin su wa in ba hauka ko kuma ya tsoron ta ga tashin farko ta wannan dogon mutum ai tsoron ta za a ce ku haɗu da daddare da yunwa kuma misali ba a sauji arabiya ba ya sauji arabiya ya ba ruwa ne inda za mu guda kamar yadda za a najeriya an dauko ta yana da yanzu ba wuta a wajen sai ga mutum kasu ko misali a ce kayo dare kamar karfe ɗaya da rabi ka dawo sai ka gani kawai ya zuciya ta kofar gidanka ya girma kaga kawai za ka tsorata wa in ma raja'an ko kuma fata yake yi ya samu wani abu da a wajen halittun Allah amma fa idan ta kalamin jirgi amma idan ya tattara su halittun Allah ya tattara su a matsayin cewa halittar Allah ne su duka in saba qalbuhu ala tawhidillah to sai zuciyar karatu ta ita ba kan cewa ma mahalittun shi ne in ka ga bambance bambancen halittun Allah to wani zubin zuciyar mutum za ka iya sa shi sannan wai waye ya yi su bai san in bai san da wani ba waɗannan kowa yanzu da duk ba mai kama ba ko ba kama ba kai duk ba iri ne kama ila ya zama wasu sun yi kama da wasu a fuska amma dole sai kaga akwai bambanci shi yasa ai a kayan biyu sun ka tsaya sosai ka kalle me yasa ake bambanci su ai ɗayan ba shi bane ɗaya ko ba ka bane ko kai ba a gane su ba to uwarsu da ta haife za ta ce ai wannan shine wancan wannan ko shine wancan in ɗan mata ne ce wancan wancan ce wancan wancan ce da za ka tafi ce ya iya kawo ka gane su shi ne da zai ni ba na haife to amma kai duk da ba tare da su kake ba yana iya yi wa yanzu ba za ka iya tattace su ka ga tafi ka ce amma idan ka zo ka gane cewa dukkanin su Allah ta'ala ne ya halicce su to shine aljamu da kun ga malamin jami'a ba mu tarihin aljanku da attabrika attabrika ganin halittar Allah da bambance da bambance bambance da ke tsakanin su aljamu kuma zuciya tattara ya gane cewa a shi dukkanin su halittar Allah mahalicci ɗaya ya halicce su to shi ne aljanku? to idan ya tattara su ya gane cewa dukkanin su halittar mahalicci ɗaya ne to a qalbuhu ala tauhidillah sai zuciyar shi ta zama ta tattaru shi ma akan kaɗai ta Allah Allah mahalicci shi kadai ya halicci waɗannan halittu kuma ya bambanta tsakanin su ya sa suka zama kasa kasa shuruban kenan sannan ya sa ƙaba'ila suka zama kabilu kabilu a kasa ɗaya sai ta samu kabila mabambanta jihar kaduna zan kama da jihar kaduna masu binciken tarihi suna suna cewa allah sani akwai yarinka a jihar kaduna sun yi yare harshe na baki harshe da ake yi yare da ake yi ya fi dari a jihar kaduna da yi ya fi binciken da suke yi za ka makarantawa rubutu bala'a wa abin da bala'a kuma allah ya hafa sun taɓa yin wani bincike suka fitar da kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya kowace suka faɗa abin da ake tsammanin ƙabilun wannan jihar sun jihar Kaduna zama tana cikin jihohin da suke da yawan kabilu a Najeriya wanda irin su Taraba Taraba na binci. Taraba irin su na Tarawa haka za ta je da kabilu da su mabambanta sai a ce maka wannan yare ka ne amma kuma sai ce ka gwaje suna da bambanci a yaren sai a ce ai kana shiga wancan lokacin karamar hukuma ka tsallaka asalin su bane ba asalin su suna ɗaya ke kiran su amma wancan yana yaren da wancan baya gane yanzu ka da kulatanci in ka haɗu da fulatanin yola yanzu ya haɗu da fulatanin sokoto zai yi wasu magana ba su da junansu wanda ya kuma kusa ba kula ta ne wanda da ba kula ta ne wanne yana iya yi su kula ta ci sai baya fahimta abin da zai yi to kaga wanda duk tsari ne na Allah ba amma shi ne mahalicci fara daya sai ya halicce su ka zama mabambanta saboda hikima ta kuma sai ce ki ta'ara yanzu da za a ce wani wani kamar kuɗi kawai ba bambanci shi ke nan kawai sai ya tsaka kamar ku ɗaya kawai komai iri ɗaya hanci komai ba bambanci ya ce a yan sanda sun biyo shi sai ya gudu kuma layin ɗaya ya gudu kawai shi ke nan kawai ya tafi fata kuma ya tafi lagos ya zuwa tafke ke na da ce ba ni ba ne kai ne ce ba ni ba ne kai ne ga kan sai a ɗauko kila sun ɗauke shi hoto ce ga wata ba ta Allah ya bambanta idan duk ma an kasa bambantawa cikin zahiri zahirin sifa ta halitta to ko akwai wasu bambance-bambancen da ba a ittifaki a kansu abinda malamin ke cewa albasa albasa ba wannan albasa na wannan complete wannan abin nan ya sun da ya zanen ya sun dan adam dan adam ba da wani wanda ya kama da wani kaga albasa ba ne. na wani da ya kama da wani Allah hakim to shi ne wannan to idan mutum ya fahimci cewa a shi halittun Allah duka Allah ya halicce su to sai zuci ta zama ta tabbata ta tattaru a kan tauhidi wa ibadatihi wahda kula ce shi kada da kuma bautar Allah mahaukacin sarki shi kadai ba tare da abokin tarayya saboda ya gane cewa shi mahalicin su ɗaya ne فالتفت قلبه إلى الله sai zuciyar wannan bawan da zama ta karkata ta waiga zuwa ga Allah madaukakin sarki ba a dan sifati ilal makhluqina bayan da yana kallon halittun Allah ashe ya kamata idan mutum ya kalli ya kalli halittun Allah da irin bambance bambancen da Allah madaukakin sarki ya sanya a tsakaninsu to sai ya tuno da cewa Allah ya halice shi ɗaya yasa Allah madaukakin sarki da yake bayani yadda za ka fi cewa fi anfusikum فلا تبصرون وفي أنفسكم خلت تعودوا أفلا تبصرون ما يبقى بيني za ku gani ne bambance bambance ku da raunin da kuke da shi shi yasa duk ranar da ka gane halittun Allah to za ka gane waye Allah za ka gane cewa Allah ajili ne mai iko ne su ko bayan da ka gane da shayyu ne da shayyu ne in ka gane bayan Allah ba san komai ba sai abin da Allah ya sanar da su za ka gane Allah ba sai ku in ka gane yau duk abin da mutum ya kai na wadata halin da ya kai na wadata wasu nan ana nan sai ka jina cewa a ba shi kaza ko a mishi kaza a shi talaka ne shi to za ka gane cewa ubangijin da zai halitta shi ne almaniyu shi ne mawadaci to haka ake yi to a nan ma'anar aljan kuwa tabbata ce aljan kuwa zan kuce fa fara muhabbatu ila rabbihi sai soyayya bawan nan da take shirwa ga da sa take wa qawluhu min rabbi sai zama tsoron sa kuma yana wajen ubangijin sa da sa kawai ke so ya ji tsoron kowa ya za ka ji tsoron da yayi me zai yi maka wanda shi ba tsoron shi ne tsoron tsoro kuma ce kawai ne ba tsoron ga tsoro ga ban tsoro haka dan adam ne dan adam kura ne shi ga tsoro ga Wani tsoro wa rajahu li rabbi sannan kuma zai zama fatan sa da neman wani abu duka za su koma wajen Allah madaukakin sarki ne kuma ke da shi wa ti'amadu li rabbi sannan neman taimakon sa zai koma zuwa ga ubangijin sai wa huwa fi hadha al-hali la yasqalu min nazari ila al-makhluqi يفرق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا وهو نزيل الذوق الثاني من الملائكه يجي فقد يجي منا وهو في هذا الحال اولا ينهي تباوى قد لا يسع قلبه وتقيل زوجيته يسر ذات يلوتوا با النظر الى المخلوق فكلا ابو حدثها ليفرق بين الخالق والمخلوق ومن يبقى تتكان مع التي هو أمام عليها فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق zai iya yiwuwa zuciyar nan ta zama ta tattaru da ubangiji shi kadai mu'riban an khalqi amma ta da kai daga abin halitta nazaran wajen tunani wa qasdan wajen nufi ya zama ma'anan ma'ana ta biyu kenan daga cikin ma'anonin albala wanda aka ce kaji zan mu kaji zan fi gidan su wanda ya ce mana akwai tawaya a ciki a baya mun kuntu shi ne sai ce walakin ba'da zalika al-fasl al-thani sai dai bayan mutum ya kai wannan bambancin na biyu wa huwa yashhadu anna al yana da shaida cewa ababen halitta qa'imatun lillahi sun tsayi da Allah Allah madaukakin shi ne wanda bayansa suka tsaye da shi shi yasa daga cikin ma'amalar da Ibn Abbas ya ba a samar da kake karanta kullum a kulluwa kulluwa Allah ahad Allah samad yace as a sayyidul qa'im bi nafsihi alladhi yaqumu bihi makhluqat al-maqsud bil hawadith in an ce as-samad al-qa'im bi nafsi wanda ya tsaye da kansa in an ce ya tsaye da kansa baya da bukata wajen kowa amma al-maqsud bil hawaij bayan sa kuma shi suke nufi da bukatunsu allazi qama makhluqatuhu bihi wanda halittu suna tsayuwa da shi kowa yana tsayuwa ne tabbata da Allah Allah shi ke juya yanzu ka kalle ka lokacin tiraniti da ake da shi me sa duk iska da ake za a ce ta zo ta dauke ta ba iska ta ce iska ta dauke wani har ba a yi iska tsayi da ka tsaye Allah ne zai da kai ويشعر كثرتها معلومة بوحدانية الله تعالى sannan kuma ya ga yawansu amma wannan yawan kamar ba shi ne saboda kaɗai ta Allah ba sarki da yi domin ba zai zama yana da bukata a wajen shi sai dai wajen Allah ba wani sarki shi kadai wa annahu subhanahu rabbul masnu'at wa ilahu kuma zuciya za ta tabbatar a nan cewa Allah madaukakin sarki shi ne rabbul masnu'at shi ne ubangijin ababen da aka sana'anta wato duk mutane da aljanu da sauran halittu wa ilahuha kuma shi ne abin bautar su da gaskiya وخالقها كما شيني مهلكين ومالكها كما شيني مملكين فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا شيء مثل شيء da haɗiyar da zuciyar shi bawan ya tattaru ala Allah da Allah ikhlasin sai zama yana da tsantsance bauta ga Allah ba wa mahabbatan tumai zama yana kan Allah wa khawfan zama yana jin Allah wa raja'an tumai yana fatan jamuwa da Allah da kuma samun ladansa wasti'adatan kuma zai zama baya neman taimako a wajen kowa sai Allah wa tawakkulan ala Allah kuma zai zama ya dogara ga Allah wa muwalatan fi kuma in zai so wani daga cikin bayan Allah to zai so shi dan Allah wa mu'adatan fihi sannan in zai yi gaba da wani ya kishi to zai kishi dan Allah wa amsali zalika da makamantan waɗannan nazilan ila al-farq bain al-khalq wal makhluq domin ko da yaushe zuciyarsa tana tunani akan akwai bambanci tsakanin mahalicci da kuma abin halitta ba dai ba bane bai baina hada wa hada yana mai raba tsakanin wannan da wancan wannan Allah mahalicci wannan kuma abin halitta ne bawan Allah wannan mahalicci shi ake bauta a gare shi shi ake nufin da bukata in ba a da lafiya wajen shi ake nema ko da an je wajen likita to likita sababi ne shi amma ba likita ke ba da magani ba shi yasa wata rana sai likitan shi kanki a ce ya mutu wata rana idan bai mutu ba ana nan zaune sai a zo a ce ai ai ai da lafiya shi ba akwai likita na da ya mun aiki wannan kawai sai yi wani ya kuɗa wata ɗan watannin baya can kawai sai yi kuma mun da sakon shi don Allah ka sa na addu'a ciwo ya sa ni gaba kafa ta tarihi ina nan zaune ban iya tashi likitan ƙashi ne wallahi likitan ƙashi ƙwaya kullum likitan ƙashi in yi mun da wata jiya da addu'a haka nan kawai ya ji kawai kafa su duka da ba ta yi shi amma kafafuwa ne ya yanka ya gyara amma ga ta shi Allah da zarge shi Allah kuwa mayu ne na Allah ya warke ya alhamdulillah kaga wannan ke mutum ya bambanta tsakanin waye wa halicci waye abin halitta الذي يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها ينادي الجبل يوم على السن الا تكون بمبن سبب بن سند الى كانوس مع شهادته تارة الشيء لا وسع ان الله رب كل شيء لم لي شيء يبين قومي وميكم وشيء من الجيش shi yasa ai wannan waɗannan kalmomi duba zikirorin da ake samu da yesu a sunna da zikirorin safa da zikirorin maraici da zikirorin bacci duka an ka tsaya a kan yanzu, za ka yi saba da tsayi da take rata اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا sai tauhidi kake tabbatar da Allah shi yasa ai daga cikin manya manyan manufofin yake akwai tabbatar da Allah tauhidi ko kana ke cewa babban manufar a ambatan Allah shine tabbatar da Allah tauhidi idan an zo kana zikiri amma kuma ka kasance zikirin da ba ko ba san abin da kake yi ba kaga ba zikirin da kake yi sai ya tashi daga zikiri ya zama gona shi yasa zikirin aka fitar da zuciya zikiri a zuciya tuno Allah a zuciya ya kuma za ka faɗi a baki Allah ya gane ka wa khaliquhu kuma yana mai shaida cewa Allah shi ne mahalicin komai wa annahu huwa Allah la ilaha illa huwa kuma lallai Allah shine Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta da shi wannan shi wa hada huwa shuhudul sahihu mustaqim wannan shine shaidawa wacce ta kasance ingantacciya al-mustaqim wacce ta madaidaiciya wa dalika wajibun fi ilmin ghaibi fi ilmin qalbi sannan kuma wannan wajibi ne zuciya ta san shi wa shahadatihi kuma dole ne zuciya ta shaida wannan wa zikrihi kuma zuciya ta karkiro shi wa ma'arifati kuma zuciya ta gane shi me bambanci tsakanin al'ilmu da al-ma'arifa ya faɗe su ana ya faɗa al'ilmu sannan ya faɗa al-ma'arifa malamai suka ce al'ilmu shine ka san abin da baka sani shi da al'ilmu da baka sani san shi a haƙƙin dan adam shi ne ake ce masa alima eh. jahiltu hadha shay'a fa'alimtu ban san wannan abun ba amma yanzu na shi amma ina ka ci al-ma'rifa shi kuma kishiyarsa shine al-inkar ina misali Allah ta'ala ce wa ja'a ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa a'rafahu wa hum lahu murji'un yan uwa da ke ko ba ba shi ya san su yan uwa annabi su suka taso daga garin su Kana'ana suka taho Misra domin su zo su yi awo yunwa ta kama garin su an yi bai amma an ce akwai sarki adili a Masar yana awo yana ba da awo mai sauki to da ka waje a iko Yusuf yan uwa annabi su suka taso daga garin su Kana'ana suka wajen kalbu alai suka shiga wajen annabi Yusuf a matsayin sun zo da kubuwan su a yi musu awo su samu abincin da za su yi ba a ba ta alima hun da kabu suna da zafin gane su ko ko wani ne ya ce masa ayyan wanka ne waɗannan a ya zama su sha su sha ɗaya ne amma yanzu zo sun goma dama su sha biyu ne a gidansu ɗaya ɗakin ta ɗaya da shi su su sun koma waɗancan su kuma ɗakin su ba to daga su goma nan suka ba suna shiga sai gane su wa hum lahu munkiru amma su ba su gane shi <laughs> su ba su gane shi amma sun san shi ko ba su san shi ba shi yasa da ya zo da ƙarshe da abu zai fara sai ya ce musu مثل ما فعلتم بيوسف وأبيه إذ أنتم جاهلون لقد يجاني لقد يجنون لكم بكم وولد أكل كما يوسف تم موقف قالوا كنا جاهلين لقد يجنون قالوا إنك لأنت يوسف كل كل وانا يوسف قال أنا يوسف ومين يوسف وهذا فأم وانا قال إنك من تجاهلين to zuciya tana sanin abu kuma ta gane shi mun gane to shine nan ya hada ya faɗi cewa fi ilmin qalbi ke mun yi zaki cewa ma'ana wa fi halin qalbi wa ibadatihi da kuma yanayi na zuciya da bautarsa wa qasdihi da nufin zuciyar wa iradatihi da kuma abin da zuciyar take ne ومحبته لسنتا وموالاته لأبن تكي قونا تكي بسنتا وطاعته لكما جيجة ذاتي معلا واجبين تمما تتكان الخارج المعروف وذلك تحكيم حالة أن لا إله إلا الله أي وأن الشيء تبت باب أبوك لكي الله فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الحق domin zuciya na tabbatar ma mai ita cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko tana kora dukkan wani abin bauta in dai da gaskiya ne a gefe guda kuma tana tabbatar da bauta da wa Allah subhanahu wa ta'ala to haka ake bukatar zuciya ta ba to da in za ka fahimci waɗannan ka tsotsa guda da aljabu da aljabu to haka ya kamata ka fahimci su kun gane aljabu shine ne kallon halittun Allah ka tattara su alfarku kenan alfanku ganin halittun Allah madaukakin sarki da bambance-bambancen da Allah ya sa a tsakanin da kuma yawan su ne alfanku aljamu shi kuma shi ne ka tattara halittun Allah ka tabbatar da cewa gaba su halittun Allah ne Allah madaukakin sarki shi kadai ya halicce su shi ne aljamu wancan kuma alfarku to da kun ga wannan ma'anar ma'ana ce mai kyau ita ce malamin tafiya ya kawo mana a yanzu Allah ma da ke gane su Allah ma da ke shirye ta da mu Allah ya ba mu a cikin mu Allah ma da ke ya ba mu zaman lafiya ya kara mana alheri a cikin wannan kasa ta mu da ke da shugabannin mu ya mutuwa ruwan shi dora a kan da ya sallallahu alaihi wa sallam wa